kasafin wanda ya zarta na shekarar 2024 da kashi 4.13 daga cikin ɗari ya zo da wasu sauye-sauyen da suka shafi sha'anin haraji da nufin farfado da tattalin arzikin ƙasa tare da baiwa al'umma damar samun kudaden shiga kamar yadda aka sanar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 31 ga watan Disamba. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana mana abin da ya fahimta game da dokar harajin ta 2025. Ko an ake ba enumeration kamar wani sulhu wanda ba za su biyan kuɗi ba bisa da aikin su kasuwancin su sauransu to sai a gani ya kamata yanzu a ce an kuma su tunda an ga kamar ko akwai wajen cuta cikin harkar su ko kuma abin da ya kamata irin wannan in ka ɗauki eh, lasisi da ake badawa na zuwa neman a ma'adanai na ƙasa zinariya ce uranium ne petrol ne sauransu akwai ƙasashen da ake ba ko kuma kamfanin da ake ba irin wannan takardu to kuma sai su sai damu an su yanzu kamar ƙasar faransa tana da wato lasisi ya bisa eh, tonan ko kuma neman arziki na kasashen ƙasar nijar yanzu tun da ba mun shiri da su suna neman sosai da wa'annan lasisi da wa'ansu eh, kamfanuwa ko kuma wa'ansu kasashe to wannan saidawa da aka yi ta gwamnati ya ɗauki niyyar bana sai ya ɗauki wani abu ciki A ƙarƙashin wannan kasafi gwamnatin na hasashen samun kuɗaɗen shiga daga masu kasuwanci ta yanar gizo da masu fitar da kayayyakin noma da kiwo zuwa ƙasashen waje. Yayin da wani ɓangare aka yi sassauci ga ƙananan 'yan kasuwa da kamfanonin da ke fatan shigo da sabbin manyan motocin da kaya da na jigila. Lamarin da shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Empor Export Alhaji Yakuba Dan Maraɗi ke ganin zai samar da ci gaban kasuwanci da sauƙin farashi a kasuwanni. Farkaɗin nan namu daman ya tsufa daman duk cikin waɗannan ƙungiyoyin da muke ciki da tsoho ƙungiyar mu ta sai da yawo da ƙungiyar mu ta yomuwa Nijar ita ce take da tahi ina ganin tsohin motoci masu yawa wanda ba mu da sabbi kwarai to kaga dama ta samu waɗanda wannan abin ya shafa don ka za su yi ƙoƙari su canza motocinsu saboda su ci umfanin wannan ragin da aka yi su kuma jama'a su yi umfani da sabbin kayan da za su kawowa A bisa al'ada, Nijar kan samun kashi 40 daga cikin ɗari na kuɗaɗen kasafin kowace shekara daga tallafin ƙetare. To amma kasancewar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun jingine wannan tsari a sakamakon rashin fahimtar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya sa hukumomin ƙasar mai da hankali wajen samar da dukkan kuɗaɗen da ake bukata daga cikin gida. Muna cikin sabuwar tafiya ta zamanar da incin ƙasa da kuma kama darajar ƙasarmu da mutuncin ƙasarmu kenan abin wannan budje dogara wasa shi daga 'yan ƙasa ya kamata a samu annan kuɗaɗe. A jerin matakan sassaucin da gwamnatin ta Nijar ta ɗauka a bana, an sassautawa kafafen labarai masu zaman kansu harajin da suke biya a baya ganin yanayin matsin tattalin arzikin da waɗannan kamfanoni ke fuskanta. fannin tsaro a nan cikin gida da ma ayyukan haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar gamayyar IOS da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya da gine-ginen hanyoyin mota na daga cikin ayyukan da ake sa ran baiwa fifiko a ƙarƙashin wannan kasafi a yadda ake jiran samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen da ake bukata daga fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.